Tessalonikawa ta biyu Sura ta biyu To, a game da komowar Ubangijinmu Yesu almasihu da kuma taruwarmu mu sadu da shi, muna roƙonku uwa, kada ku yi saurin jijjiguwa a zukatanku, ko kuwa hankalinku ya tashi saboda faɗar wani ruhu ko wani jawabi, ko wata wasiƙa a kan cewa daga gare mu suke, cewa ranar Ubangiji ta zo. kada ku yarda kowa ya yaudare ku ko ta halin kaka, domin wannan rana ba za ta zo ba sai an yi fandarewar nan, sarkin tawaye kuma ya bayyana, wato hallakakken nan, shi ne magabci mai ɗaukaka kansa, yana gaba da duk abin da ya shafi sunan Allah, ko kuma wanda ake wa ibada, har ma yakan zauna a haikalin Allah yana cewa shi ne Allah. Ashe ba ku tuna ba, nakan gaya muku haka tun muna tare? to a yanzu dai kun san abin da yake tare shi don kada ya bayyana kafin lokacinsa ko a yanzu ma tawayan nan wanda ba shi fahimtuwa an fara shi amma farawar abin da zai faru sai an ɗauke wanda yake hana shi tukuna a sa'an nan ne fa sarkin tawayan zai bayyana ubangiji yesu kuwa zai hallaka shi da hucin bakinsa ya kuma shafe shi da bayyanarsa a ranar komowarsa mai tawayen nan kuwa zai zo ne bisa ga ikon shaiɗan yana aikata abubuwan al'ajabi da alamu da aikin dabo na ƙarya iri-iri yana kuma yaudarar waɗanda suke a hanyar hallaka muguwar yaudara domin sun ƙi ƙaunar gaskiya har yadda za su sami ceto saboda haka Allah zai auko musu da wata babbar batan basira don su gaskata ƙarya. don du'a hukunta waɗanda suka ƙi gaskata gaskiya suke kuma jin daɗin mugunta. Ya ku ’yan uwa, ƙaunatattun Ubangiji, lallai ne kullum mu gode wa Allah saboda ku, domin Allah ya zaɓe ku don ku fara samun ceto ta wurin tsarkakewar ruhu da kuma amincewar ku da gaskiya, domin wannan makasudi ya kira ku ta wurin bishararmu domin ku samu ɗaukakar Ubangijinmu Yesu almasihu. Saboda haka ‘yan uwa sai ku dage, ku kuma riki ka'idodin da muka koya muku kankan, ko da baka, ko ta wurin wasiƙa. To, Ubangijinmu Yesu almasihu kansa da kuma Allah Ubanmu wanda ya ƙaunace mu, ya kuma ba mu miyar ta'aziyya da kyakkyawan bege ta wurin alherinsa, ya ta'azantar da ku, ya kuma ƙarfafa ku ga yin kowane kyakkyawan aiki da magana.